ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله قل الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون يا كي wannan manzo idan ka tambayi waɗannan mushrikai cewa wane ne ya halicci sammai kuma ya halicci ƙasai tabbas za su ce maka Allah ne ya halicce su to ka ce da su godiya ta tabbata ga Allah wanda ya bayyana hujja a kanku sai dai da yawa daga cikinsu ba su san wanda ya cancanci godiya ba saboda jahilcinsu.